tsani ka je ka buga telefon kai ta magana da yar jama'a kai ta mata wasiƙa kana rubuta i love you kana hoton heart tsani shine ka je ka samu lungu ka makale yar jama'a ta kana shafa nonon ka tana shafa albarkarin ka wannan ne tsani wannan ba musulunci kaga ya